Thank you. Hello, Assalamu alaikum. An soya bai na wuni. To, kin yaushe za ki zo ne? haba da Allah kin san dai ina son ganin ki ko to yanzu ya kike so na yi wai har yanzu mijin naki ma bai dawo ba ke wai da ranar dawowarsa kin san an riga da an rufe bodoji fa daga jiha zuwa jiha ma an rufe shi ballantana wajajen jirgin sama duk an rufe kin gani ai ba ma shi da ranar dawowa barin gaya miki tunda ta riga da ta rutsa da shi To shi kenan insha Allahu zan kokarta na ga nazo kin ji? Kin ga tunda ni dai yanzu na samu kaina a kadaici ki zo mu zauna ki ɗauke min kewa mai hiran tunda na ce miki zan zo zan zo kin ji anti dan Allah to shi kenan <laughs> Okay.

Good. ke so ba eh? ya haka me haka ne sai ka ce wani wanda kika ga dodo kamar kin ga bako kuma da biki sani ba kina ta wani rarrabe kina da bin gefe wai ma ni ta ina ka biyo ka shigo garin nan ne ta inda kowa yake bi soyi ba ni mamakin da kike bani mijinki ya fita baya nan baya gari a rufe boda Allah ya taimake na sun lullubo na dawo zan taimake ki miki maganin kadaici maimakon ki murna amma sai wani rabe rabe yake kina ta wani wani kallon abun nan ba ma ki farin ciki da dawata amma dai ka san abin da yake faruwa ko ya kamata a ce kai ma ka je ka killace kanka tsawon kwana goma sha hudu a kawai sai ka shigo min gida haka nan nan jiga daga jigawa kawai shi kenan sai ce sai na killace kaina wai me ke damin ki ne ina na je daga jigawa zuwa kano sai a ce mutum sai ya wani zo na wani killace kai in killace kai ina Ba fa a magana da kusa da kusa don Allah ka dan matsa. La ha'ila ha'ila la su Soy ba. So da wuya haka ne. Don Allah ka dakata a nan mana. Waya ya haka ne ne ne ne ne. Ha sai fama bibiya ta kake yi ne. Ciwon nan fa akwai shi fa. Akwai shi fa. Suwai ba. Eh? Ni mamaki kike bani kawai yanda kika firgice ka wata mara gaskiya. Daga na dawo gida. Ban fayi miki musun cewa babu ciwon nan ba. Haba Suwai ba. Ni mamakin da kike bani. Kin fi kowa sanin wace jiha na tafi. Jigawa sai ta zama tashin hankali. Jigawa da kanan nan shekara nawa da raba su. Da fa gari ɗaya ne. Inda a lokacin bayanewa ba magana cewa akwai takunkumi na tsakanin gari da kaza da gari kaza. Ha? Amma ki rika na. jigawan da ka je jigawan mutane nawa ne ka haɗu da su 'yan ƙasar wajen naka eh kuma cutar na an riga da an faɗa da baka ba nuna take ba mutane nawa kai ma'amala da su shikenan kawai sai ka tawo min ba sanarwa bayan an rufe boda kai ta yaya ma aka wai dan mala'ika ta hone ne ya kai kika san da su ne mu'amala a'a ni fa lafiya ta kalofa ba ni da matsala ban gane ba ka daina matsowa fa alamomin ta fa sun riga da sun nuna a jikinka kamar ya ga alama Ka je ka killace kanka tsohon mako biyu. Me alamominta? Farko za ka fara da tari, sannan ka fara da yoyon majina, toshewar numfashi, tari, kirji Dan don Allah don annabi ka wanne ne a cikin su? In banda atishawa, atishawa kuma na riga na saba. A ina, banda irin wannan. Allah da shikenan. Hesh. Hesh. Sai ba. Jibuna kofa, wani irin iskanci ne wannan eh? ka cikin na ganka wani ƙarar jin nishaɗi nake ka ni fa barin gaya maka wani abu a rayuwata na yi da samun dacin irin namijin da nake so to alhamdulillah dama har kullum soyi ba abin da nake ta so an tambaye ki mm. na san kowane mutum a duniya yana da zaɓi yana da abin da yake so ko ba haka ba kowane namiji zai kaje na da buri in san samun yin aure mace iri kaza eh, mai kaza mai kaza mai kaza haka zalika kuma mata to shine nake so in ji dan Allah ba dan ganin idona ba mm. menene zaɓin ki kike da buri a baya a cikin samun namiji mai irin yanayi kaza ina so in kika jero min na ji cewa shin ina daga cikin abubuwan da yake da bukata a namiji ko ku dai a haƙuri zaki kawai dai ki karɓe ni tunda Allah ne baki eh <laughs> barin gaya maka, ai kai ne zabi na. Me da cewa wasu mazaje, namiji ɗaya fa zan aura, kuma kai ne kana Don haka barin gaya maka kwantar da hankalinka zan kayi min irin namijin da nake so ne. Ka gane ai. Ta shi ne. To a ɓangaren sana'a wata sana'a kika so a ci mutum za ki da ita. To, ni dai na farko kaga sana'a ka taimu. Domin ina son in samu mijin da ike wannan sana'ar. kuma Allah ya sa na yi dace na samu. To, kamar yadda kika ce haka, tabbas na sani mata da yawa kan so a ce wata ta ce ta fi son ta ga mijinta direba ne, wata ta fi son ta ga mijinta iri kaza ne, wata ta fi son ta zama mijinta iri kaza. Sana'a ta fa fatauci ne, tafiye-tafiye ne fa. Kaga bari in gaya maka na farko dai. ina son namiji mai tafiye-tafiye don ba na son namiji mai kullum ya zo yana zaune ya dame ni a gida kwara a ce ya yi tafiya ka ga da za ka dawo ina muradin ka kana muradina za ka ga wani kyale soyayya da wani shauki na soyayya yadda ka san a ranar muka fara haduwa ba anya aliyu ba matsala kuma ne matsala cikin ya mata yadda za ka ga irin suna mararin mazajensu in an yi aure ba ta so ya matsa ko nan da can in ya fita a ta waya kana ina yaushe za ka dawo amma ita ce ta fi son mai tafiye-tafiye kuma kai abin ya burge ta to ai soyayya ce so take ita ta ga me za ta yi ba ba da Allah kai ka fi son irin al'adar matan nan da ka fita waje a rika dankaro ma kira ana ta cewa da wai ina ka tsaya ne haba kai ga abin take ga maka tanadi take so ta yi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ma cewa ziyara da fashi tana da soyayya to kaga wannan ma ya share komai dai haka aka dade ba a haduwa din nan a zo a ci gaba da abubuwa ita ta san me ta min tanadi wannan yarinyar na san ba wai soyayyar bace ba a'a magana take yi ne ta idan ka tafi in ka dawo za ga sabon salo lallai dai da wannan saboda yawan taron nan kuma wani lokaci har raini ma sai kawo ah, kai a malai eh, ta zama a gida kawai ga ta yi jare da ja wayo ba za ka fita ba ne? kullum an ganka kullum an ganka amma ka dan yi nisan nan ka yarda ba ka ana ta mararin in ka dawo wannan yariyar yanzu duk inda na tafi na je na dawo an yi auren ai za a ga tarba ha ba alaji gudu na. Kai fa na gani? To ba za ka gani ba? Tun da na zo? Bagatatan haka kuma? Ina ta sallama wa Allah. Assalamu alaikum. me haka kana nufin kai ma wannan matsalar ta shafe ka baka ji bayanin da ake bani na a kara kai to idan ina jin bayanin a kara kai fi sabilillahi me amfanin haka yaya addinin musulunci zai zo da musabiha kai kuma ka bani dungulmi shi kuma a wani nasin ya zo a cikin alkurani ko a wani hadisi malam ban kalubalanci matakan kariya ba amma an za a yi musabiha kawai in ba za a yi musabiha ba maganar dungulmi ba ita ba ta zo a kowane nasi ba bai kamata a ce fi sabilillahi kai da addinin ka kuma sai a baka wata sabuwar tarbiyya daga wani guri wanda ba halat ba halattacciya ba kuma kai kuma ka dauka ka ce zaka zaka araka ya ba in ana gudun kar a kamu da ciwo a hakura kuma me ya hana ka ka aje hand sanitizer din da ake ajewa eh ka aje ruwa mana da sabulu a bakin gurin naka kowa zai wanke a rika gaggaisawa ha a to ai dawowa kai to dawowa daga ina na san baka nan ban gane ba gari nake ba jigawa jigawa ba na je ba ya ilahi na alamina daga jigawa daga Kano da jigawa mai bambanci ne don Allah da Annabi sai zama abin gudu ah, to na san da abin da ka zo kuma sai in dadima hannu in baka ba da abin da na zo sai lafiya lafiya ta lau ba da matsala ikon Allah yanzu mu din da ake ganin mu abin sha'awa mun fita mun je turan mun dawo yau kuma mu ake gudu ake wannan sabula sabulan da nake tunanin ma da in zan koma China da kai za mu tafi ina Tume. can ga suka da wai zo ya ji kiɗan farauta muna nan eh. ala tsare kamar bari in ji ah, inda za a lamarin nan sauka ai kuma ni yanzu shirin fita ma nake wallahi dama unguwa za ni wallahi yau kulla wajen <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.